Jama'a mu da sake saduwa a cikin shirin a rana irin ta yau daga tarihi.ng tare da Maude Rabi'u Gwadabe. A ranar 27 ga watan Mayun 1967, Kanar Yakubu Gawan ya kirkiro jihar Kano da sauran jihohi goma sha ɗaya. Kanar Gawan ya yi yanka jihohi hudun da sojoji suka gada daga farar hula zuwa goma sha biyu saboda matso da gwamnati kusa da al'umma Haka kuma, wata dabara ce ta karya lagon kanar Ojuku jagoran tawayen Biafra ta hanyar baiwa ƙabilun da ba Iba ba damar tafiyar da al'amuransu. Shugaban ƙasa ga wanda ya raba tsohuwar jihar Gabas gida uku zuwa jihar Rivers, jihar Gabas ta tsakiya da jihar Kudu maso Gabas. Ita kuma jihar Yamma ya raba ta zuwa jihar Legas da jihar Yamma, yayin da ya bar jihar Yamma ta tsakiya yadda ya same ta. Sai kuma jihar Arewa wacce ya kasa ta zuwa jihohi shida da suka hada da jihar kwara jihar arewa maso yamma jihar arewa ta tsakiya jihar benue plateau jihar arewa ta gabas da kuma jihar kano a cikin shekarun na hamsin da biyar jihar kano ta yi gwamnoni goma sha bakwai bakwai daga cikin su farar hula ne yayin da ragowar goma masu ɗamara ne gwamnan kano na farko shine mataimakin kwamishinan 'yan sanda alhaji audu bako a tsawon mulkin da ya ne shekaru takwas likafarsa ta ɗaga ya zuwa kwamishinan 'yan sanda. Gwamna Bako shi ne kafa harsashin ginin jihar Kano wanda duk wanda ya biyo bayansa sai dai ya ɗora. Ya yi ayyuka na gani na faɗa musamman a ɓangaren bunƙasa noma, samar da hanyoyi da raya birane. Gwamnatin Janar Murtala Muhammad da ta yi wa Janar Gawan juyin mulki a 1975 ta turo kanar Sani Bello a matsayin gwamnan Kano na biyu. Gwamnatinsa ta fi mayar da hankali a kan bunƙasa ilimin firamare da na sakandare kuma ita ce ta samar da makarantun sakandaren kimiyya na dawakin tofa da dawakin kudu haka kuma a zamaninsa ne aka yi ƙananan hukumomi ashirin na farko a jihar kano gwamna na uku shine group captain ishaya aboy shekari wanda ya mulki daga 1978 zuwa 1979 Babayakin da ya a Kano shine tsare-tsaren mika mulki ga farar hula, don haka ya mai da hankali ne wurin ƙarasa ayyukan da gwamnoni biyun farko suka faru. Gwamna na hudu kuma farar hula na farko shi ne, Alhaji Abubakar Rimi. Gwamnatinsa ta soke haraji, ta raya birane da ƙauyuka, ta bunƙasa ilimi da kiwon lafiya. Ha kuma shi ya ƙara ƙananan hukumomin Kano daga 20 zuwa da tara. Ya kuma ƙirƙiro sababbin masarautu hudu a dutse da rano da gaya da auyo. sai dai ya sha fama da rikicin siyasa cikin gida hakan ta tilasta masa barin jam'iyyarsa ta PRP tare da ajiye mukamin gwamna kafin cikar wa'adinsa. Gwamnan Kano na biyar Alhaji Audu Dawakin Tofa shine farar hular da ya mulki Kano ba tare da ya shiga takarar gwamna ko mataimaki ba. A cikin watanni biyar da ya mulki Kano ya mayar da hankali kan kammala ayyukan gwamna Rimi tare da gudanar da zaɓe. Alhaji Aliyu Sabo Bakin Zuwo shine gwamnan Kano na shidda. ya yi mulki tsawon watanni uku kacal kafin manjo janar Muhammadu Buhari wa shugaba Shehu Shagari juyin mulki. A wannan takaitaccen lokacin ya rushe masarautun da Rimi ya kafa, ya mayar da sinimar Palace da ke Jakara zuwa asibitin haihuwa, sannan ya samar da ma'aikata harkokin addinin Musulunci. Gwamna na bakwai shine ya Komodo Hamza Abdullahi. Mulkinsa ya fi mai da hankali kan yaƙi da rashin ɗa'a na gwamnatin tarayya. a zamaninsa ya rushe sababbin ƙananan hukumomi inda mayar da su ashirin kamar yadda suke a dacin. Gwamnatinsa ta hana daba da ɗaukar amarya, ya rushe shaguna da gine-ginen da aka gina ba bisa ƙa'ida ba, ya tabbatar da tsabtar muhalli har da na cikin gidaje, sannan kuma ya aiwatar da dokar ƙayyade farashin kayan masarufi. A ranar 27 ga Agustan 1985, Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya hamɓarar da gwamnatin janar Buhari. Don haka, ya turo gwamnan Kano na takwas, kanar Ahmad Muhammad Daku, wanda ya mulkin shekara guda. Gwamnatinsa ta ba da ƙarfi kan harkar lafiya, inda ya ɗaga darajar asibitoci tare da samar da sababbi. Shi ne ya karɓe alhakin biyan malaman firamare daga hannun ƙananan hukumomi ya mayar wa gwamnatin jiha. Bayan shekara ɗaya sai janar Babangida ya turo gwamnan Kano na tara wing commander Ndatsu Umaru. A tsawon shekara biyu da ya a Kano ne, sa ta yi gaba zuwa matakin group captain. Gwamnatinsa ta baiwa raya karkara fifiko tare da yi wa tsarin aikin gwamnati garan bawul. A zamaninsa ne aka shigo da tsarin ilimi na 6334 system, kuma gwamnatinsa ce ta fara kafa hukumar kula da makarantun firamare a faɗin Najeriya baki ɗaya. Gwamnan jihar Kano na goma, Kanar Idris Garba, ya yi mulkin shekara uku, sannan ya miƙa mulki ga farar hula. ya zo Kano lokacin da aka samu ibtilayin ambaliyar ruwa, don haka ya mayar da hankali wurin ayyukan tallafi da inganta hanyoyi. Ya kammala ayyukan da magabatansa suka fara suka watsar. Haka kuma shi ya kafa harsashin samar da jami'ar kimiyya da fasaha ta jihar Kano. A zamaninsa, gwamnatin tarayya ta ƙara adadin ƙananan hukumomi daga 20 zuwa shida, Sannan kuma, a zamaninsa ne aka cire jihar Jiga daga jihar Kano. abin da ya haifar da samuwar masarauta guda a faɗin jihar baki ɗaya. Gwamnan Kano na goma sha ɗaya kuma na hudu a jerin fararen hula shine architect Kabiru Ibrahim Gaya. Ya yi mulkin Kano tsawon shekaru biyu ƙarƙashin shugaban ƙasa na soji da kuma gwamnatin riƙon ƙwarya. Ya bar kujerar gwamna lokacin da Janar Sani Abacha ya yi juyin mulki ranar 17 ga Nuwamban 1993. Gwamnatinsa ta mayar da hankali wurin ƙarasa ayyukan da aka yi watsu da su a baya. Haka kuma shi ya samar da makarantun sakandaren kimiyya na 'yan mata a garko da ƙiro. Ya samar da motocin ɗaukar mata zalla, ya rage lokacin tashi daga aiki ranar Juma'a, sannan kuma ya mayar da hutun makarantun kwana na mata zuwa ranar Asabar don iyayensu su daina rasa sallar Juma'a. Janar Sani Abacha ya turo kanar Muhammadu Abdullahi Wase a matsayin gwamnan Kano na goma sha biyu. Kanar Wase ya yi shekaru uku a mulki kafin Allah ya karɓi ransa a wani hatsarin jirgin sama da ya ritsa da shi. Shi ne mayar da makarantun sakandaren kwana zuwa jeka ka dawo, ya kuma kafa hukumar kula da kasuwar Abubakar Rimi da ke sabon gari. Kanar Wase ya yi amfani da kwamitocin kwarta kwana wurin gudanar da aikin gwamnati, kuma ya ninka kuɗin fansho da garatuti na ma'aikata. Bayan rasuwar gwamna watsi, sai janar Abacha ya turo kanar Dominic Obukadata Oneya a matsayin gwamnan jihar Kano na goma sha uku. Kanar Oneya ya yi mulkin shekaru biyu har zuwa rasuwar janar Abacha. Ya mai da hankali kan ƙarasa ayyukan marigayi kanar wasi da kuma shirin miƙa mulki ga farar hula. Shi ne kuma ya ƙirƙiro da ma'aikatar al'amuran mata da matasa da walwalar jama'a. Gwamnan Kano na goma sha hudu shi ne kanar Aminu Isa Kwantagora. A wata taran da ya yana mulkin Kano, ya mai da hankali ne wurin shirin miƙa mulki ga farar hula na gwamnatin Janar Abdulsalami Alhaji Abubakar. A zamaninsa ne aka kammala aikin gidajen 'yan majalisu da ke farawa. Haka kuma, Kano ta karɓi bakuncin gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta matasa ta duniya, wato Najeriya 1999. Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso shi ne gwamnan Kano na goma sha biyar. Shi ne gwamnan da ya nasarar kafa jami'a mallakin jihar Kano ta farko. Ya inganta ilimin firamare ta hanyar kafa kwamitin kyautata zamantakewar al'umma wato CRC. Ya kuma raya birane da karkara. Shi ne kuma gwamnan da ya ƙaddamar da shari'a. Sai dai bai yi nasarar cin zaɓe a karo na biyu ba. Gwamnan Kano na goma sha shida shi ne Malam Ibrahim Shekarau. Gwamnatinsa ta mayar da hankali wurin gina ɗan adam da gyara halayyar al'umma ƙarƙashin shirinta na a daidaita sahu haka kuma shi ne ya samar da dokokin da suka tabbatar da hukumomin aiwatar da shari'ar musulunci bayan kammala mulkin shekaru takwas sai ya mayar da ragama ga wanda ya gada wato injiniya rabi'u musa kwankwaso a wa'adinsa na biyu daga 2011 zuwa 2015 gwamna kwankwaso ya mayar da hankali kan bunƙasa ilimi da gudanar da manyan ayyuka musamman tituna da gadoji. Ya samar da jami'a mallakin jihar Kano ta biyu, ya gigina ajujuwan firamare, ya samar da rukunin gidajen kwankwasiya da amana da bandarawo, ya samar da makarantu na musamman guda ashirin da shida. ya kuma ɗauki nauyin ɗalibai sun yi karatun digiri na biya ƙasashen waje. Dakta Abdullahi Umar Ganduje shine mutum na goma sha bakwai da ya zama gwamnan jihar Kano. A yanzu haka, yana cikin shekararsa ta bakwai bayan da ya sake lashe zaɓe a 2019 shi ne ya sake raba masarautar kano gida biyar zuwa kano da rano da ƙaraye da gaya da bici ya kuma bunƙasa hanyoyin samun kuɗin shigar gwamnati sannan ya yi yanka fulutai domin raya wuraren da aka basu saura a cikin birni. a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku maude Rabi Gwadabe ke cewa ku kasance da tarihi.ng a YouTube da Facebook domin jin meman abubuwan da suka faru a tarihi a kowace rana.